أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم اليوم لهدي 21 ga da ula hijira na sha 19 ga watan biyu 2017 za mu yi karatu na goma sha biyu a cikin littafi a satin da ya gabata an yi magana dai a kan mutum ya haƙuri ga ƙarancin kyan matarsa da kuma ba za a canza ɗabi'unta ba da ƙarhi sai dai da bi sannu-sannu da kuma yawan zargi da kuma bugun mata inda za mu tashi yau shahi na 42 shine la tusif zawjataka linnas amma kamin haka akwai wanda ya tambaya a satin can ba a samu amsawa ba shine kan macen da idan mijinta ya ce ta tafi wuri kaza sai ta ƙara hiye da inda ya ce to wannan ba daidai ba ne ga dukkan macen da mijinta ya ce ta hita ya kayyade mata wuri sai ya zanta tafi fiye da inda ya ce dole sai da yaddarsa sai da kulawarsa wannan zai daidai kamar ta hita ba da haƙƙinsa ba don iya inda ya ce ta tsaya to nan an daidai ta tsaya wannan magana guda ai kamar ya ce ta dawo lokaci kaza amma ta ƙi dawowa kusan duk wannan abu guda ne ko da ko ta tsaya nan inda ta ce don haka wannan matsala ne da yawa aka sabon matsala ƙarshen ta ta wani wuri ma suna ai haɗuwa da mijinta akwai wadda wallahi ta yi haka sai ga ta ya ce ta yi gabas ta yi yamma sai ga shi an kiɗe ta da mashin kaga ta jawo makanta kare ta taji kuma dole zai asiri zai tona cewa ta ƙara to kuma abin da daidai ta neme shi ya mata duk inda ta zo kuma kar ta sake a nan gaba haka ma wata ta aiko tambaya kan cewa ta ji ana tabbatun haƙoƙin maza akan mata to ina batun haƙoƙin mata akan maza shine bayani da yana nan zuwa cewa wani iri addaidai kai wani iri addaidai ke aura kamar da aka gabata wace iri addaidai ka aura da dai sauransu kusan farkon bayani an yi bayani kuma allah saurar da aka ƙara wannan bangare za mu ta gihin bangaren mata ya mahi yawa la tusib zawjataka lin nas kakkai da ka siffanta matarka ga mutane iyaka wuyinka ka shaidinka an ta zaujataka lil akharin kakkai da ka siffanta matarka ga wasu fa inna zalika haƙiƙa wannan siffantawa ya an zai wanzar da wani abu fi nufusihim cikin zukatansu da yawa aka samun haka ka siffanta matarka tana kallon ita ma kai kai da ka siffanta ta shi wancan da ya saurari siffantawa zai kama mila matakka cikin zuciya kaga ko kishi babu kala rajulin wani mutum ya ce limnihi ga ɗansa yamsahuhu yana mai nasiha kabla zawajihi kamin ma ɗan ya aure yake hina ga ɗan kamin ma ya aure ya bunayya ya kai ɗana la tusif mahasina mura'atika kakkai da ka siffanta kyawawan abin da shahi matakka idan kai yi haka fayyada ma'ofi dama har rijal sai mazaizai su yi kwaɗayi ga matarka wasu ila rajulun an tambayi wani mutum shi wannan mutum da aka wa tambaya min al'ukala'i yana cikin mutane masu hankula to an tambaye shi sabi hata bina'ihi sahi yadda ya bi ko da matarsa kamar an kai ma mutum amarya yau gobe da sahi to ana samun matsaloli wasu wanda ɗabi'a su tana da matsala ko su tambayi miji ko su tambayi mata to shine aka tambaye shi kai fa wajatta mar'ataka ya ka samu matarka abinda suka nuhi daban ya rigi ya gano su faƙalar rajulu sai mutumin ga mai hankali ya ce bi hunka ana cewa hanaka ana cewa hunka shine bi hunka ko bi hanaka cikin fahimta ko kuma bi hunka cikin raddi na ruwan sanyi sai kauce musu daga abin da suka nihi wannan fassarar bihunka an same shi a cikin littafi na wanda ya shahe fassara lugogi shine littafi na alfairuzu abadi shine alkamusul muhe shahi na 823 zuwa 844 ya ce wajattuha na same ta da khairin lahiya lau wasu layin kuma tana da kirki kaga ya kauce musu da suka ya amfani da kalimati waɗansu kalimomi waɗannan kalimomi la tuthiru an ba za su motsar da wani kwaɗayi ba wala shahawatan ko wata shahawa kama ya yaf'alu kathirun minar rijal kamar yadda zayyawa cikin maza suna yin haka ne fayasifuna domin suna siffanta zaujatahum matattakin su ba ma ya hadithu bai da abin da ke horo tsakanin su da mata daga cikin siffanta mace wannan yakan kawo matsala kwarai akwai wani al'ahanafin mukaisi da ke cewa ku nisantar da ambaton mata ga abinci ga wuraren da kuka zama yace ka fabil mar'i zaman an yakuna wasfafan li farjihi wa dhabni ya isa ya zan aibi ga mutum ya zan yana yawan siffanta al'aurarsa da kuma cikinsa ya hudu irin amount din abincin da yake sanyewa. wannan ya to cikin tofatul arusi shahi na ɗari da hudu sannan duk da kalandodin nan da ake yi da wasu jikuna da aka yi a sa hoton mace da miji duk suna taimakawa don akwai wani ta hanyar jikka ya ga wata mata da ya gane ta sai ta shiga ne ya hada da wata wadda ba ta da tsoron Allah ta kama ta hiya wurin waccan mata ɗin sannu sannu tana lallabar ta da kwaɗai da kuɗi da komi wallahi sai da ta kashe auren nan ƙarshen ta wancan ya aure ta haka ma abin da ke faruwa tsakanin su mutum ya taho ya bayyana shi akwai wani mai hikima ya ce ma ɗansa ya kai ɗana kakka sadu da matarka gaban mutane kowa na kallo sai da ya mamaki ce mai hankali na haka sai uban ya ce awo mana ya ce idan abin da ya waru tsakanin da ita katto kana faɗi to komai kayi ga hili ne sannan akwai hadisi mai ban tsoro akan haka cewa hakika mafificin mahi matsalan mutane ga masauki wurin allah rana alkiyama shine mutumin da zai sadu da iyalinsa ta sadu da shi sannan ya taho ya watsa sirrinta kusan bayani kan nashiru a sararin jima'i shahi na 122 cikon bayani yana nan tafi wa yuhka an hikaito anna ma'abadar sulaidi shi ma'abadar sulaidi kanat lahum ra'atun jamila yana da mata mai kyau tusamma hamidatan ana ce mata hamida wa kana yuhaddithu ya kasance yana ba da labari ga jula sa'ahu abokan zama ne bi jamaliha da irin kyawunta kuma ba ta taita ba fa waqa'a fi wasfihi fi qalbi rajulin sai siffanta ga ta kwada ga zuciya wani mutumin mustami'i cikin masu saurare ne fa qala rajulu sai mutumin na yace lima abadin ga abadu shi wanga da an mijinta to da yake matar ba nan take ba tana wani gari sai shi wanga da an ka siffanta matar cikin zuciya ta sai ce in ne za zahibin ilal basara ya gaya ma mijinta zan tafi garin basara ko an yi daidai zan tafi garin basara ashe don ta ɗaya zai tafiya to da yake bai da kishi shi mijin kuma shi yana faɗa mun siffan matar faƙala lahu ma'abar sai ma'abar ya ce shi mijin ne aka tubu ma'aka kitaban ila hamida zan rubuta maka leta zuwa ga hamida matata hamida kaga duk banna an yi ta ita ta yaka siffanta falamma sai ko rubuta mai leta ya tafi falamma kaduma rajulu lokacin da mutumin ga ya tafi alaiha a a can garin dalaba ru'uyataha sai nemi sai ya ganta fa fakallama haidumi da ita a littafi wanda aka ce idan namiji da mace suna haduwa to ko ba su son juna sanadiyar haɗuwa na ko wani mai gina su da zai ja juna su sai su suna son juna don ina an mutum bai son ya zanka aure ɗiyarsa ba zai bari ma ku tsaya tare da ita ba don komai na iya faruwa to shi yanzu ma mata aure ta ha da ya magana da ita wa auqa'a ya afkar da shay'an wani abu min ma fi qalbihi abinda a cikin zuciya ta min mahabbata na son tafi fi qalbiha a cikin zuciyarta ma'ana abin da a cikin zuciyar ta na son da ya kai mata ya kwada cikin zuciyarta walam ya zal bai gushe ba ya khatalifu ilaiha yana kai da kawo zuwa wurin matar ai ma don ta yattahi wa ya khada'uha yana zambatarta ma'ana yana mata daɗin baki hatta harba sai da ta tsire mu a hutare da shi tabbar gari fa khataba ta boye inda huri ne haulan shekara guda hatta a habala sai da yi mata ciki fa umsika biha da baya aka kama ta wuri jumat aka jehe ta don mata aure ta ta zina kaga jehewa a tatu shi ko in ya taba aure to sai a jehe shi in bai taba aure ba sai a mai bulala ɗari to kaga wannan ashe hadari ne ba wai wayo ba ne ba wayewa ba ce duk da siffanta matan mutum ya yi bale ya kai mutane wurinta don walaisal khabaru kal iyan kun afifan ka kasance mai kamun kai al'iffatu kamun kai ra'asumalin rajuli shine uwa kudin mutum ma'ana shi a komi nashi don duk mutumin da bai da kamun kai ta zai jawo kai ne matsala wala kimata lil rajuli san babu kima ga mutumin da idza zahabat ifatuhu idan kamun kai ne tafiya ta bai da kamun kai to wannan mutum bai da kima qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun mutum bakwai yudhilluhumullah Allah yana yi musu innuwa fi zillihi cikin innuwar rahama ta yau la zilla illa zillu ranar da babu innuwa sai innuwa Allah lokacin da rana za ta kusanto kusan kamar mil guda ko kamar maci kamar da mai ruwa ya ce wani zuwa ma zai haɗe shi gaba ɗaya to lokacin na babu inuwa sai ta al'arshin Allah sai ce minhum daga su sai hudu mahallu shahiri dama saboda takaita yakan yi haka kamar can da muka gabata cewa wasa hudu ce aka halatta sai hudu mahallu shahidi daga ciki shine mutum da iyalinsa to cikon uku su ne ko dai wasa ta tsere ta doki wannan ya halatta ko kuma wasa da kibo ko kuma iyo iyo wannan ya halatta a yi training na iyo ko aka yi to daga cikinsu rajulun mutumin da da atkum ra'atun wata mata ta kiraye shi ita wannan macen zatu mansubin wadda adda matsayi ɗayan manyan mutane waje malin ga kyau don ana samu wata ga matsayi babu kyau ko a samu kyau babu matsayi to ta haɗa biyu ga ta ɗiyan manya kuma tana da kyau faƙari sai ce mata inni akhahullah hakika ina jin tsoron Allah wannan muslim ya ruwaito shi hadisi na dubu na dubu da talatin da ɗai to a nan hadisi ne na abu huraira a cikin riyadu sali ne ya kawo shi shahi na ɗari 178 watan cikon sauran daga cikinsu saurayi wanda ya tsatsata ga ibadar allah zuciya ta tana rataye da masallaci kullum da kuma mutum biyu suka so juna don Allah da mutumin da ya sadaka da hannun dama ne ya ɓoye ta duk da hannun hauni ne bata sani ba ali zainul abidin radiyallahu anhu a cikin wani littafi na jiyu karbala a cikin wani littafi wani ahalus sunna ya shi akan ali zainul abidin kawai an dan sagidi husain radiyallahu anhu ya ce ya kasance a lokaci ne mutum na ganin kawai an kai mai abinci da daddare bai samu kai ba sai da ya rasu ana mai wanka ko da an ka diba ga kafaɗa ce an ka ga alamu inda ya kaɗo ka abinci yana kai ma mutane ya mai kanta sannan kullum kowane dare yana sallah raka a dubu shi ali zainul abidi to daga cikin mutumin da ya tuna allah shi ɗai idanu ne suka zub da hawaye saboda tsoron allah da kuma imam adili shugaba adili to da kuma wanga to dama su bakwai ne kana abdurrahman al-qas abdurrahman al-qassa min al-ubada yana cikin masu ibada fa ahabba yaso salamata zarqa'i salamatu salamatu wadda take azzarqa mai yawan gani akwai zarqa'ul yamama ita zarqa'ul yamama an ce ta hiyar kwana uku ta gani kuma da ginoni da duwatsu da komai bai tare mata gani fa qalat lahu yawman sai ta ce mai wani yini wallahi ana wallahi uhibbuka wallahi ni din nan salamatu ina son ka fa qala la sai ce mata wa ana wallahi kazalika wallahi ko ni haka qalat lahu sai ta ce mishi uhibbu ina son an aga afamaka ala fami in aza bakinka bisa ga bakina ma'ana kubla qala sai ce wa ana wallahi ko ni haka din qala sai ta ce to fa ma uka min zalika me zai hana maka fa wallahi na rance da Allah innal makana la khal wallahi wurin kowa babu haƙiƙa wallahi kowa babu to da yake mai tsoron Allah ne fa qala laha sai ce mishi wai yace mata wai haki kai tonki ina tausaya miki sai kawa mata hujja da aya inni sami'tu Allah azza wa jalla haƙiƙa ji Allah mai girma da buwaya ya kule na waɗe fi kitabihi a cikin littafinsa cikin alƙur'ani cewa la'u masoya duk wasu abokai ba a duhun sashensu duhun za su zan maƙiya liba'adin ga sashe yau idin wannan yini na alƙiyama duk wani aboki zai zan maƙiyin aboki ne ranar alƙiyama duk abotar da an kai illal muttaki na sai masu tsoron Allah kawai su ɗai an ba su ƙiyayya za su soyayya ranar alƙiyama kamar can wa rajula ne ta habba fillahi dinna suratu zuhur aya ta da bakwai. to a nan ne su Inu abbas suka fassara cewa duk wata ɗabi'a za ta zan zanke yara na alkiyama in ba masu tsoron Allah ba za a bar soyayyarsu saboda ɗaukaka da daɗaɗin da zuciyarsu haka ma ibnu kafir ya ya faɗi irin haka ya ce domin gaba ɗai su suna yin don Allah don haka tun da an yi abu don Allah zai wani ba zai yanke ba to sai kawa mata hujja da wagga aya sai ce mata wa ana akarahu ni ko ina kyamar an bai ne, wa bai bainaki adawa yau warkiya a samu adawa tsakanina da ke da kiyama nan duniya ina son ki kina so amma ban son mu saba ma Allah don kallan yara mu zan makiyan juna kaga sufi mana haɗa sannan zabura wa da tadmu'ani min hubbiha tadmu'an idanunsa suna zub da hawaye saboda sun da kai mata kaga ya bata don Allah wa ada ya koma ila dariqa zuwa ga hanya allati kana alaiha wadda yake samanta minan nusuki na ibada wal ibada da ibada shikenan shiga ya shiga hanya ibada shikenan qila li arabiyyin an ce wani ba kauyen mutum wa qaddala ishkuhu li jariya hakika begen so ne ya tsawaita ga wata mace aka tambaye shi ma an ta sani'un ya za ka yi lauza firta bihada ka samu dama ga kai ita wala ya ra kuma ghairullah ba wanda ka ganin ku in ba Allah ba kala sai ce tun da dai Allah na ganin mu izan kenan wallahi na rance da Allah la aj'aluhu ba zan sanya Allah ba a hawanun nadirin shine mahi walakanta waɗanda ke kallo tunda Allah na gani na wallahi ba zan walakanta kallon Allah subhanahu wata'ala ba to kaga ya nuna akwai abokai waɗanda ke zuga abokansu shi kan ya ci gajar ba ya kauce mata da yawa abokinka ka aiwanta kama ba ka waye ba domin kai abin da bai dace ba ga shari'a kun wafiyan li zaujatika ka kasance mai cika alkawali ga matarka domin mata suna ɗabi'a cika alkawali ga mazansu to kai ma namiji ka kasance mai cika alkawali ga matarka alwafa'u cika alkawali sifatun jamila wata ɗabi'a ce shi asifa ce mai kyau tudfi'u almashaira tana wanke almashaira ji na jiki dama shi shine shi'ur kamar ka ce ash'urun ju'a ko ash'urun nau wata amalo ita siffar ga tana aiki ala da usra bisa ga damke tsara abin al'usra shine family bisa ga kyautatar da mu'amala shine tarabu wata masu kiha da kuma rike family ma'ana abin da aka nuhi idan kana da kyakkyawan alkawali ga iyalinka to shi zai sa a samu tsakaninku da ita an samu zamantakewa mai kyau tsakaninka da iyalinta da mutanenta an samu zamantakewa mai kyau kun ka kasance fi fa'ika cikin cika alkawalinka li ka ga matakka mutakhalliqan alhali kana ɗabi'antuwa bi akhlaqin nabiyyi dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam wa nabli da kuma ɗaukakar cikawarsa li zaujatihi ga matansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda aka ce shi cika alkawali yana da kyau daga ciki shine bato matakka da kyakkyawan yabo ko da bayan ta rasu kuma duk wanda ya faɗi magana da bata dace ba ba za ka yadda a soki matakka da kai ba kuma za ka kyautatar da abotaka 'yan uwanta da kuma ɗiyan da an ka bari wanda ka samu tsakaninka da ita don wani zai hita batun ɗiyan muddin mahaifiyarsu ta rasu sannan kuma ko da ko bayan ta rasu ka ci gaba da kulawa da yabonta domin akwai wata tsohuwa da taho wurin anai sallama a lokacin tana taho a lokacin khadija sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbi tsohuwa kwarai ya ce wa inna ikramul ahadi min al imani hakika girmamar da alkawari yana cikin imani akwai wanda muka gabata ya uwar khadija hala ya ce allahumma halatu bintu khuwailid an ce sautin su guda da khadija to yana ganin ta girmama ta kware sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar kabarin khadija bayan ta yi wafati kaga dai yana cikin husnul ahadi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine ta ƙulu da aisha radiyallahu anha to wannan littafi mai suna uh, uh, abin nan mai suna tuhufatul arus ya yi bayani A kan cewa wannan shi ke nuna kishi ɗabi'a ce ta mata sannan yau ga aisha radiyallahu anha tana gaya ma duniya da kanta ba wai wani ya faɗa ba ita da kanta take faɗa cewa ta kishi da hadija radiyallahu anha kaga wannan karhin imani ne tana cewa radiyallahu anha ma ghirtu ban yi kishi ba ala nisa'in nabiyyi ga matan annabi sallallahu alaihi illa ala khadija kaman ma ban yi kishi ba sai ga hadija ma'ana na yi kishi da hadija wa inni haqiqa ne lan udurka kuma ban cin ma hadija ba ma'ana ko da sallallahu alaihi wasallama ya aure aisha to hadija ta rasu da shekara uku dama yadda abin shike annabi sallallahu sallama yana da shekara 25 a wuri hadija suka yi shekara 25 tare da hadija to sai da suka yi shekara 22 tare da hadija daga cikin abin da ya saka mata bai auri wata ba ita ɗaya a tare da shi shekara 22 to lokacin na an ka haihi aisha radiyallahu sai dai shekara 22 tare da khadija to bayan an ƙara shekara uku kun ga shekara 22 kenan ma'aiki ya cika shekara hamsin a duniya ita ko aisha lokacin tana da shekara uku to bayan khadija ta, ta yi wafati da shekara uku sannan ya aure aisha amma kamin aisha ya aure sauda bintu zama to ka ga aure aisha da shekara shidda lokacin khadija ta yi shekara uku da wafati a nan in an ka lura kusan khadija a kasa rayuwa a alai muhammad sallallahu sallama uku gaba ɗaya ta ɗauki ta ɗauki eh, kusan mafi kason rayuwa annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kusan kashi biyu cikin uku na rayuwa annabi sallallahu wasallama ta aure kashi biyu cikin uku ha duk tana ga hannun Hadija radiyallahu anha haka ma diyar ta Fadimatu alaiha salam ba a mata kishiya ba bayan haka shine take faɗa wa inni lam udurka hakika ban ma cimma hadija ba qalat tace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha shata idan ya yanke bisa fa yaqulu zai ce arsilu biha ila asdiqa'i khadijata ku aika wannan bisa ku kai mu abokan Khadija bayan Khadija ta rasu muslim ya rawaito shi hadisi na 2435 wata ƙulu aidan aisha kuma tana cewa ma zurtu ban yi kishi ba wannan hadisi yana hussar wancan ban yi kishi ba ala mura'atin ga wata mace ma zurtu ala ta. yadda ne kishi ga hadija don me min kafarata zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaha saboda annabi na yawaita ambaton khadija akwai wata rana ta ce kamar dai duk duniyar gaba ga kowa sai hadija to bayan haka fakultu sai ni ce eh, eh, wadda kan zakara ha yawon wata rana ya ambaci hadija fakultu sai ni ce ni aisha ma tasna'u me za ka yi bi a juzin da tsohuwa hamura aisha da kain hamura aisha da kain wadda labatanta sun yi ja shine ce kinayatun an ha. wasu kuɗi asnaniha kinaya ce daga tsohonta da kuma haɗuwar haƙoranta ita wadda mace halaka ta yi ƙaura shine ta rasu fiddahari tsawon zamani sai ta ce kad abdalaka Allahu khairan minha haƙiƙa Allah ya hurhura maka wadda ta hita ni kenan to fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam azzawj miji alwafi mai cika alƙawli ga matarsa almukhlisu mai mai tsintsantarsuwa shine mai tsamowa na zauta ta ga mata ta yana kariyar ta khadija ya ce ma aisha wallahi na rantse da allah ma abdalani allahu khairan minha wallahi allah bai hurhura ni wanda ke khadija ba sai kawo abubuwa ya ce daga ciki dai amanat bi hina kafaran nasu na daidai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce don ita a da ta fara imani cikin mata a ibnu hajar askalani radiyallahu anhu ya ce daga cikin abinda khadija ta keɓance matan al'umman nan gaba ɗaya sabkuha ilal iman ta rige kowa ga imani duk wata mace bayan khadija take kuma ta sunanta duk wadda za ta yi imani bayanta kuma tana da irin ladan wadda duk ta yi imani bayan khadija ya ce irin wannan daraja abubakar ya yi tarayya da hadija radiyallahu anha ta dangane da maza shi ko duk namijin da ya imani sai abubakar ya samu kamishi ibn hajar ya ce babu wanda ke sanin daraja irin ladar da an gare su a mount dinta illallahu azza wa jalla sai allah kawai don haka kenan a nan khadija tana kuma ya wannan magana cikin fathul bari mujallidi na bakwai shahi na 137 a nan babban abin lura duk ladan matan annabi sallallahu sallama da ibada da suka yi duk khadija sai an bata kamisho ɗai kenan da matan sahabbai da matan ga matan tabi'ai da ta har zuwa yau har gobe har gaba da gobe sai an ba khadija kamisho haka abubakar siddiqu al-ashratul na bil janna suka musulunta da hannu ne irin dalha da az-zubairu Eh, da sa'adu da abu ubaida da usmanun na aufin da eh, usmanun na afana da abdurrahmanun na aufin gaba ɗaya sai an ba abubakar kamishi to haka za a ta ba su da duk wanda ya imani ila yawmil qiyamah wannan yana nuna matsayinsu ba karami ba ne to shine ma'aike ce hadija ta yi imani da ne lokacin da mutane suka kafirce ni wa saddaqat ne ta gasgata ni id kadhabani nas lokacin da mutane suka karyata ne akwai lokacin da wahayi na farko har ta wuta ce kalla wallahi la yukhzi kallahu abada wallahi Allah ba zai kunyata ka abada kana sa da zumunci kana dokar da waini kana tuhatar da wanda bai kana kaza wato inu ala na wa'ibil haqi ta yi ta fadin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen ta tatti wurin ɗan aminta warkatun da naufalin to a lokacin kuma bayan haka aka sake saukar da ya ayyuhal muzammil farko aka sabkar da ya ayyuhal muzammil na biyu ayyuhal muddaffir can aiko shi da annabci na aiko shi da manzanci to ce da an ka ya ayyuhal eh, muzammil ya kai wanda lullube da abin lulluba da kuma ya ayyuhal muddaffir ya kai wanda ya lullube da abin lulluba duk wannan mayahi guda biyu na hadija ne an ka ambata gashi na ana karanta ila min kiyama yau ga mayayin hadija guda biyu ana faɗi ila mil kiyama ta suratul muzammil suratul muddaffir to ta yi imani eh, ta gasgata ni lokacin da mutane suka ta ni wawasat ne ta taimaka min id harramanin nas lokacin da mutane suka hana min dukiyoyinsu domin annabi sallallahu sallama cikin dukiyar khadija tare da maisara yake kasuwanci a ga albarka da bunƙasa arziki warazaqanillahu warazaqanillahu warazaqani min hallahul walada Allah ya azirta ni duk 'ya'ya nata duna ghairiha koma bayan waninta minan nisa'i cikin mata to anan na nuna cewa a lokacin kamiya ya ɗansa ibrahim don ɗansa ibrahim ɗan autansa wadda ta yi shi mariyatul shi ne ɗan autanta na ƙarshe kuma madina aka haihe shi radiyallahu anhu ko kuma tagalib cewa duk mahi yawan ɗayan annabi sallallahu alaihi ga khadija wannan hadisi bukhari shahi na abin nan hadisi na dubu uku da tamanin dubu uku da ɗari takwas da ishirin da ɗaya iyan alaihi sallasan guda shida duk hadisi ta haihe su wadda ta fara haihuwa zaina sannan Rukayya sannan umu kulthumin sannan fadima sannan alƙasim duk wannan kamin a aiko annabi da manzanci Ban an aiko shi ya haihi ɗansa da ita abdullahi ɗansa na ƙarshe da ita shine aka wa ƙabi da abdayyib abdahir shine abdullahi ne ɗiya shidda gaba ɗaya duk hadija ta haihe su radiyallahu an hawa ardaha to a nan an gabata cewa annabi sallallahu sallama bai yi aure ba sai da hadija ta rasu to akwai wani littafi da ya mulahaza a kai cewa kafa wasu su aza cewa idan mutum mata ta rasu wahami ya ɗauke su cewa daga cikin cika mata alkawali da kulawa da ita shine kakkai aure suka ce ba haka bane wannan wahami ne domin annabi sallallahu sallama ya yi zama da khadija shekara 25 amma da ta yi wa Fati watanni ya auri sauda bintu zama bayan ta yi aure aisha da aka koma madina a wuri mata ne saura ɗinnan nan cikon guda tara wannan ke cikon guda goma matun da akwai zainab bintu huzaima ita dai ta rasu ta rigi annabi sallar rasuwa da ita da khadija radiyallahu anha radiyallahu anhu bayan fadi matar alaihi ta yi wa fati da sati guda yayi aure haka sa'idul musaibi ya aurar da diyarsa ga abdullahi almajirinsa yini na biyu da wafatin matar wannan almajirinsa haka ma imamu ahmad ya yi aure yini na biyu ce ina kin in kwana ya zamban da mata duk wannan cikin tofatul arusi shahi na 109 ya yi wannan bayani daga ciki kuma cewa kan mutum ya zaci cewa daga cikin cika alkawari ga matarsa cewa zai zama na idda iddatul wafati wannan kuskure ne kamar ya zauna wata hudu da kwana goma sannan ya aure muddin ta rasu to ba zai yi aure ba sai ya wata hudu da kwana goma ko kuma ya yi mata takawa shine ya zauna ya muce wannan ba daidai ba ne ya ce amma banda in mutum ya saki mata mutum ne yana da mata hudu sai saki guda to idan ya saki guda to a nan malamai suka ce ko shi sai ya yi idda malaman fiƙihu menene idda da zai ba dama tun da ba saki ne na gaba ɗaya ba kila saki ne yi mata saki ɗaya ko biyu to ko shi sai ya shiga idda mi a shiga ta idda ba dama ya auri wata don idan ya auri wata ke yana da mata nawa biyar saboda waccan tana nan mata ta yi muddin ba ƙara idda ta yi ba ashe ko shi sai ya idda tare da ita an lura da wannan eh awo in shina da ko uku ma gare shi sai ya rabu da guda to koren nan da ya rabu da wata yana a yi aure wata wannan amma in hudu gare shi in ya rabu da guda kuma sake raja'i to kaga muddin tana cikin idda mata ta ita to ba damar ya tahiya auro wata mata dole sai ta ƙara idda kaga ko shi sai ya idda kenan ta tazawaja rajulun bi imra'atin wani mutum ya aure ta mata summa usibat bi mara maradin fi ainaiha sannan aka same ta da rashin lafiya a ijiyarta ta zahaba bihi ma rashin lafiya tattahi da idanu ma'ana gaba ɗaya ta makalce fadalla ya ko zamo ya haduma yana mata hidima wai yasna'u laha ta'ama har yana mata abinci wa yaghsilu laha thiyaba yana wanke mata tufafi wa ya'uddu laha manzila yana shishirya mata gida ya yi haka wafa allaha domin cika alkawalinta la killo bai gajiya wa la ya mallu bai kosawa bai bari ba kuma bai kosa ba dainawa baka ba abu ba amma ka kosa ko kuma ka kosa baka bari ba to shi bai gaji ba kuma bai kosa ba hatta balaga sai da ya kai sinna sab'i na shekaru saba'in ba ma ta yi ko ko shi ta alaihi sai ta yi kuka gare shi wa ala adabihi bisa ga ladabinsa wa fa'ihi da cikin alkawalinsa wadda a atallaha ta roƙi Abba, Allah ya ɗila huznaha alaihi ka Allah ya tsawaita baƙin cikin ta gare shi fama ta takko ƙaurafin usbu'in da zai mata fi ha zaujiha satin da mijinta ya rasu satin da mijinta ya rasu satin nan ta rasu Allah ya amshi addu'arta kuma a anan shine ɗaya bisa uku na littafin sulisin littafin wannan ya yi kama da ummu dardai wato ta bai Allah ta ana ce mata hujaima dimaskiya ce tabi'a ce tana da gudun duniya da ibada kuma faƙihiya ce ta ruwaito hadisai ga abu darda a mijinta da salman al-farisi da ka'abun nu'asim al-ash'ari da abu huraira da aisha hadisanta sun watsa cikin bukhari da muslim asihahu sittu gaba da gaske almajiranta akwai makahu akwai zaidun aslama akwai jubairun nufairu wata rana lokacin da abu darda izirarsu ta ce to ka sani ka biɗe ni nan duniya ga mahaifana ka biɗe aure na kuma sun auren ma ni ko zan biɗe auren ka ga kai na lahira ya ce to fala tunki ki ba adi in haka ne kake aure bayan na rasu saboda ki zan mata ta lahira sahabi abu darda a wata riwaya da ta gaza rasuwa ta ce ya Allah haƙiƙa abu darda ya biɗe ni kuma ya aure ni a nan duniya ya Allah ina biɗa auren abu darda ina roƙonka ka auren min da shi fil jannata cikin aljanna sai abu darda ya ce in kina son haka to ke gade in ni mutu ne an mijinki na farko don haka kakki aure bayan bayan haka sai ta rasu da yake tana da sauranta sai sahabi mu'awiya ibn abi sufyan ya da ta aure shi bai sa an yi haka ba to yana ga ɗatta aure sai ta ga wai to wala ga yadda an kai sai ce to alaiki bisu ya miki kama bakin ki dai ki shi a wata riwaya ta ce ma mu'awiya la ko kusa wallahi la atazawwaja zawjan fi dunya hatta atazawwaja abad darda insha Allah fil janna wallahi ba zan aure miji duniya ba sai na aure abud darda a cikin aljanna wannan boye Allah kaga yana cikin husnul wafa'i ne sai na ƙarshe la tudlil ghiyaba an zawjatika kakka tsawaita makuwa ka ban matarka kun da'iman qariban min zawjatika ka kasance koyaushe kusa ga matarka fa inna dulal ghiyab haqiqa tsawon makuwa ga matarka yudfi hararatal hubbi yana kashe zahin su sai so ya hita tsakaninku wakila an ce fil hikima ga hikima la tudlil kakka tsawaita nisanta a a cika ga matarka fa yakhlu kalbuha sai ta tauhinta min hubbika daga sonka wakila an ce alhubbu na so wuta ne ilu tana hasuwa bil qurbi in ga ka ga ka amma watan dafi tana mutuwa bil in an ka nisanta ita wa wuta ta so to akwai wani littafi na Prof Mustapha Murad mai suna Siratu Sahaba radiyallahu anhu a wannan littafi ya kawo wannan kissa da wanga wanda mai littafin ga ya kawo sai da ya mata shinhiɗa yake cewa shahi na 248 ya ce daga cikin ni'imtar da tsarewa ga al'aurori kuma da cinkaya daga wani ya kasance ma ana hana musu jihadi fi sabilillahi ma cewa ba za su hukuma su masu jihadi ga iyalansu he da wata shidda ya ce to ga hadisi an zai dimnu asalama sai kawon ga hadisi da za a kawo kuma ya kawo bai tuta ɗin shi ne ya ce fa bai na ma mumini nan dai sarkin musulmi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya juba yana yawatawa ga ɗurƙatin madina hanyoyin madina lailan da daddare marrabin wa'atin yadda kusa ga wata mace tanshidu tana rera waƙa tana cewa ta ɗawala hadal lailu wal wazara janibu وأرقني الله بجيء أولئهم فوالله لولا الله لا شيء غيره لهرك من هذا السرير جوانب حدي كرشي تتشي تداول هذا الليل wanga dare ya yi tsawo wazwar da janibu a wata nusra waswar da janibu duk ɗaya ne sashensa ya yi duhun ta ce wa ɗala alayya wa'arraƙa ne abin da ya hana ni kwana Allah gaji a ba goyin kwance ula'ibu wanda zan yi wasa da shi kaga mijinta kenan fa wallahi laula khashiyatullahi wahdahu a wata nusha wallahi ba dan tsoron Allah shi kadai ba ko kuma fa wallahi na rantsa da Allah laulallahu ba don Allah la sha a gairu ba wani abu in ba Allah ba la hurrika jawanibu wallahi da sai an motsar da sassa min hazar sariri na wangargado da nake kwance walakin da ni sai dai akhasha ina jin tsoron raƙiban mala'ikin da aka sa tsaro mu wakala wanda aka wakilta bi anfusina ga rayukanmu katibu rubutun la yaftaru ba zai kace ba addahara matukar zamani wa inna alaikum la hafizin kiraman katibi da yake mai tsoron Allah ce ta ce wa mahafata rabbi tsoron matalici na wal haya da kunya ya sudduni shi ke tare ne wani wuri wata nusha walakin na rabbi wal haya'u ya kufu ne sai dai matalacina da kunya suke kama ni ta ce wa ikiramu ba'ale da girmamar da mijina an tuna da ka a samu mu'atiya inda yake zuwa kina ya ce daga inda yake saduwa da ita wata, wata nusa wa, ukurimu ba'ale ina girmama mijina an tuwa ɗama maraki a taki abinda yake taki ma'ana dai a kusance ta ta ce wanga shi ka hana ne in yi abin da ba daidai ba fasa'ala an sai sai di umar da ya ji baitotarka sai tambayta wacce ta ga faƙilin lahu hadhihi fulana wacce ce zaujuha mijinta ghaibun yana can wake fi sabilillah wurin yaki fa arsala ila zawjiha sai di umaru ya aika ma mijinta a hadaru ya tushe shi ma dakhala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dabba umar ibn al-khattab Allah ka dade shi shiga alabnatihi da diyarsa hafsata radiyallahu anha wasu ala ya ta ya bune ya ke karamar diyata wannan tausayawa ce kam tasbirul mar'a ala zaujiha kam tasbirul mar'atu ala zaujiha wata nawa mace ke iya hankuri kai kole dinta bata hadu da mijinta ba fa kala ta ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah mithlu ka yasalu mithli an hada irin kake tambaya ta irin wannan fa qala ce laula anni ba don ni uridu ina nuhin annabara tunane ba in yi dibi lil musulmi daga musulmi masu altaki da ban tambayi ki mutum da diyata kike faƙala sai ta ce hamsatu ashirin a ta ashirin watanni biyar ko watanni shidda to da nan fa waƙata sayyidi umar ya iyakance yasa lokacin ta ashirin watanni shidda linnasi ga mutane fi magazihim ga yaƙe-yaƙensu yasiruna suna tafiya shaharan wata guda wa muna su zauna can wurin yaƙi ta ashirin. watanni hudu nawa kenan sun mai na sannan su taho raji'i na sun dawo fi shaharin wata guda kaga wata shidda kenan dan nan ya sa ka'ida to wannan an nuna malaman fikihu sun nuna shi a koli da mace ke yi ta haɗu da mijinta ba shi lahira gaba ɗaya shi a ƙarshe amma kuma in yana nan sun yi magana wurin guda hudu suka ce wasu suka ce watanni hudu ne wasu suka ce tussati ya haɗu da ita domin hadisi yana nuna man ghassala wata kara kaga man ghassala na hukum ana nihin wanka na abin da ya shahe haɗuwa ce da iyalinsa wasu kuma suka ce duk kwana hudu bayani na nan zuwa karkashin zancen Allah fanke homa ɗaba da kumina na sa'i mafna wa thulasa wa ruba wasu suka ce gwargwadon buƙatarta da kuma buƙatarsa kamar da yake cishe ta gwargwadon buƙatarta gwargwadon ikonsa wannan kenan kuma wannan malamin ya karo da haka shine a shehu majdi ya ce kone gwargwado abin da ke dacewa da shi da ɗabi'arsa da kuma irin shekarunsa domin tsare lahiya da kuma rayuwar mutum akwai wani littafi mai suna risalatun fifikihin nikahi na shekul islam in taimiyya a cikin wannan littafi ya yi waɗannan bayanai daga ciki yake cewa da aka tambaye shi cewa mutum ne ya hita tun matarsa wata ɗaya ko wata biyu bai kusance ta ba shi yana da zunubi kuma akwai lahi eh, eh, ko bai da lahi to shine sai karɓa ya ce wannan ya mahi ƙarhin haƙƙi na ya mahi haƙƙi daga cishe ta ya ce kusantar ta wanda a wajibi shine wasu sun ce watanni hudu kamar da dai bayani gabar wasu suka ce bi kadar hajjata hawa kudurata don bukatar ta da kuma damar shi ya ce kamar da yake shi ta gwargwadon bukatarta da kuma damar shi ya ce wa haza a sahul kaulai ne wallahu a'alam a nan za mu dakata da fata allah subhanahu wata'ala ka kara taimakon addini masu taimakon addini sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين